اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الله تقين عذابك على أن تكفي تأشف بعيدك كل فلت وانا أدعو عليك

سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم الله السماوات الشيخ ورب الأرض الشيخ ورب العرش العظيم كريم ملك العرش الكريم ربنا ورب كل شيء كريم ملك الكريم مالك الحب والنوى يا الله كريم من كذا فايا بقل الذين كفتن تبشير لتجلس وكفتن إتاسي ومنزل التوراة والإنجيل Allah kai ne mai saukar da alzawar da injira Allah kai ne mai saukar da alzokari Qur'ani a hudu duka mai shirin Allah muna neman kariyarka daga sharrin kaina a ƙudu bisa mai sharrin kullum sai Allah muna neman ka tsare daga sharrin komai an ta arzun bi na sirri wanda Allah ya kace ni ta daga farfadarsa Allahumma anta al-awwal Allah kai ne farko alayka qablaka shay'un babu wani abu da ya gabace ka wa anta al-akhir Allah kai ne karshe alayka ba'daka shay'un bashin da ake bi na wa aka ne na nuna tsakai sannan ka ta ga farin da tsaya ko ya karanta wannan addu'a ya ce الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الحمد لله wanda shi ne ya ciyar da mu wa kana shi ne ya shayar da mu wa kana shi ne ya ciyar da mu ya wadatar da mu wa awana shi ne tattaro mu zuwa da inda za mu kwanta fa kamin mallaka kafiyar da mu yawa wani ba shi da abin da ya ishe shi wanda mu wuya ko ba shi da inda zai biyan kwanta ko kuma ya karanta wannan addu'a da shi? اللهم عالم الغيب والشهادة خاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم addu'a da lokacin sai Allahumma a'lam al-ghaib ya Allah masanin abin da yake fate wa shahadatu da abin da biyu na cikin اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ya tabbata a wanda ya karanta wannan addu'a da kafin ya kwanta idan Allah ya masa cikawa a wannan dare zai mutu a cikin Ya ce Allah Allahumma amurta Allah babu wajen raguwa a babu wajen tsira da ka yi ka fashe a tsawon gare ka a ramun cikin tarika Allah na yi imani da littafin ka Allah ki yi wanda ka ɗauka Allah na yi imani da annabin ka yi kan wanda ka الدعاء إذا تقلب ليلا الدعاء إذا أقول أدية لما تقوم لي يا رب الدعاء لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله wanda ya cancanta aka aika da bauta sai Allah alwahidu qahar shi ne maka aiki mai rinjaye rabbus samawati wal ard shi ne mahalicin sammai da kasa amma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa al-aziz shi ne mabuwayi al-ghaffar ne yawan gafara da bayansa du'a al-qadrin launi wa man kuliya bil wahshi addu'an kulita ko أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمة الله التامات ina neman sani da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala min ghadabihi Allah ya tsare ni daga fushinsa wa iqabihi Allah ya tsare ni daga hukumarsa wa sharri ibadihi Allah ya tsare ni daga sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin Allah ya tsare ni daga wasu wasu shaytan wa an yahdurun Allah ya kare ni kar shaytan ya halarta mun a cikin addinin nan ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم abin da mutum zai aikata idan ya zama farki ko kuma ya ga abin da ba ya so a mafarki ya kudu an ya tsari ya yi soki a hagun da so uku ya kusa iya zubin daji na shekar ya yi tsarin allah daga shekar domin sharrin mara da kuma sharrin abin da ya gani ya ce a kowane zubin daji na shekar da ke اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي هذا اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي هذا أن يضرني في ديني ومحياي أن ko a cikin duniya ta wannan ka idan ya ga mummunan abu ne in ya ga abin tsoro ne in ya ga abin da zai cutar da shi ne a mafarki to sai karanta wannan sannan za mu haddasa biya a hadasa in ya ga mummunan abu kada ya ga wa kowa ya shiru يتحول عن جهل الذي كان عليه sannan idan akwai mai dawo yake sai dawo hagu idan akwai yake koma dama ya kuma yi tsalli idan a yadda zai ko kuma ya shafa da sallah ya nemi kariyar Allah daga shirin abinda ya gani du'a ku kunutul da mutum zai yi lokacin da ya da kuma ya اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت wannan addu'a ana yin ta bayan an gama al'umusi kafin a yi wasu malamai iya yin bayan an yin albarka cikin abin da ka bani wa in sharra ma qadaita Allah ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk domin Allah kai kake hukunci kai ba hukunci a kanka innahu la yudillu man walaita hakika Allah wanda kake hukunta baya kaskanta wa la yudillu man hadaita Allah wanda kake ki ba zai samu ɗaukaka ba tabarak rabbana اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول اللهم إني أعوذ بعبادك الله لا يمسعي يرزقك من سبقك وبلغ شركك كائن بفكرنا ومعافاتك لا يمسعي لكم كايورك من عقوبتك لك عذابك وأعوذ بك منك الله لا يمسعيك لك غيرك لا أحصي ثناء عليك وزكي إياك في نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق